ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa adam. Shirin na wannan mako ya kasance na ƙarshe a wannan shekara ta 2024 don haka ne za mu bi ta dangane da shirye-shiryen da muka gabatar a shekara mai karewa ta 2024 tun daga watan Janairu zuwa watan Disamba mun gabatar da shirye-shirye masu dama. Ga dai kaɗan daga cikinsu kamar da za ku ji tattaunawa da zailani baffa kakakin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin bauchi game da wani tallafi da kungiyar tarayyar turai ta bai wa jami'ar tare da wasu jami'o'i a najeriya game da shirin nan na sabon nau'in na'ura mai kwakwalwa da ake kira artificial intelligence tare da jin karin haske daga bakin zailani baffa to in dai maganar gaskiya zan gaya maka lahar har yanzu mu da afirka din ba mu kai matsayin da za mu iya amfani da wayan abubuwa idan har an same su ma ɗari bisa ɗari ba ma'ana akwai lokaci dai da zai zo wanda za mu iya muransu hmm. amma dai yanzu bangare ne in ka kula na ilimi ake aiki da shi me bangaren ilimi inda za a yi amfani da kwakwalwa da ilimin da Allah ya bamu domin a kirkiro wayannan abubuwan ai mun yi ta kirkiro abubuwa da yawa na ci gaba wanda ilimi da Allah ya bamu a Afirka amma saboda ba mu da abubuwan da za su iya irke wayannan sun fi amfanin wayansu a kasashen waje alal misali yanzu kaga ko yanzu yanda muke zaune da kai a nan ba lantarki ba hmm. wuta to ai irin wayannan abubuwan ba sa aiki sai da lantarki cikakken lantarki a kullum muna da wuta a kwanakin baya ne dai a gudanar da wani taro na ƙasa da ƙasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta jami'ar bayero da ke kano ta shirya cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a najeriya sunana professor talatu musa garba ni ce director ta Nigeria Center for Radio Research and Development. To shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu malamai da dimma waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu to muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi mu gaya ya za mu samu mafita shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi ana kai yaro makaranta ana so a fara karatu ko da abcd ne kuma a nan daga primary 1 zuwa primary 3 a nan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa baƙaƙe zai iya karatu ko ma wani iri ne karatun. A kwanakin baya ne da gwamnatin jihar Borno ta bude wani gagarumin taro domin gano bakin zaren warware matsalolin da ke tattare da karatun almajiranci ko kuma tsangaya a jihar Borno da ma wasu jihohi na arewacin Najeriya. A jawabin sa gwamnan jihar Borno Farfesa Gana Umara Zulum ya bayyana kudirin gwamnatin jihar Borno da inganta ilimin tsangaya yadda zai tafi kafada da kafada da bangaren ilimin boko. A fidda abubuwan da yake damun mu musamman almajiri education da ana cewa wannan mene ya damuwan mu hakika gaskiya ba duk wanda suna yawo ba ne almajirai kamar da ya kafara amma yanzu kowa in ba da kudi zai ce shi almajiri ne zai dauki kwano ya je nemi abu kwanan nan gaba bai wuce wata biyu ba lokacin strike wannan mun kama wani golf yana shiga mai duguri golf guda ɗaya ne a cikin mutane goma sha shida guda ɗaya ne malamin su shi shakara shirin shirin da ɗaya ko shirin da uku sauran duk yara ne daga shakara sha shida zuwa kasa sha hudu sha daya tara daga ganin shi ya san cewa ya yi laifi moton sabon golf ne tinted ne akwai air condition da zarar ya gan police yana so ya gudu yana da laifi da an kama shi suka ce wai ya dauke wayannan mutane yaran nan a daura sun zo dama turu sun yi noma kwana talatin amma da sun gama noma wai zai iya kawo su mai duguri su yi bara su ci abinci kuma kowane sati ya su kawo musu naira dari biyar biyar wannan child trafficking ne ya ce bayan kwana arba'in amfanin gona zai nuna zai mai da su dama turu su girba gwanan shi sai kuma su zo su zanna mai abubuwan da ana yi wannan sai a mai duguri ne ana yi kowa da kowa zai bar yaron shi ya zama mai duguri wai cewa karatu dole ya kamata mu faɗi gaskiya in za mu bar wannan abin ya tafi ba ba za mu samu sauki ba akwai ilimin islam a Najeriya fiye da yadda muka ne mutane mutane suna tsammani mun je kasashe da nan duniyan nan kasashen laraba diyawa yawa mun je wallahi da kyar ne ka samu kamar yadda mutane da yawa suna da ilimi a Najeriya nan ko a kasan wajen waje don saboda haka Sheikh blatre kar kai nisa a Najeriya na makara za ka samu malamai. We have enough teachers Allah. To sai kuma kasar Ghana inda muka ji ra'ayoyin jama'a game da bangaren ilimi da kuma shawarwarin da za su wa sabon shugaban kasar ta Ghana. Tun sunana Samira Yahya Abdulrahman jami'a hukumar ilmantar da ƴan kasa a kasar Ghana. Kuma sako na Majon Dramani Mahamma na as jami'ar ilmantar da ƴan kasa ne a lokaci kamfen shi ya yi ma ƴan kasa alkawali da dama aka duba a bangaren ilimi a bangaren tattalin arziki kamar yadda ya yi ma ya kasa alkawali insha Allah ya zo ya yi ya duba ya cika alkawali da ya yi ma ya kasa. Eh, sunana dr muhammad sadat ni malami ne a ga jami'a a ghana da ake kiran shi university of professional studies a department communication studies a shawarar da zan ba wanga gwamnatin da aka zabe shi na john dramani mama shine a matsayi na malamin jami'a kin ga free SHS da ake yake gudana yanzu gaskiya dai manufan shabu mai kyau ne amma lalle kan da ake gudana da shi shine bai da kyau don akwai wanda ke zuwa JHS yawanci suna biyan kudi da yawa especially wanda suke kai yaran su private schools don shi su zo SHS kasu biya kudi ina ga gara ina bai yi ba saboda shi ni dai inda an ya a zabi waɗanda ba su da karfin biya da wani ya taimaka mana sosai kada a yi shi kamar hosil kowa ya je firi don shi ni gara ina da bai ci a bar ya zama kita ma kowa ba to sai kuma mara ɗan jamhuriyar Nijar inda za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar game da matakin hana bibiyan ɗalibai a wuraren da suke samun horo a makarantu. Sunana Abdulwahid Suleiman Abubakar don ka enterprise da ake cewa ma Iyaza Construction da take aiki cikin Gina. Ni wannan abun da na ji ya bata min rai kwarai ko in ce ya dan hargitsa ni kwarai. Mu deja muna da ma'aikata muna ginoni da wani sauransu kuma muna samun stagiaire masu koyo da suke bayan mu. Deja akwai eh, na ƙasiya akwai mankama mu abin da ma muke fata a ƙara wannan an kadar in saboda abubuwan su sahi a dan samu a rage illolin gina wadda ba ta cikin ka'ida da sauransu to yanzu an ce an shahe abun gaba ɗaya kenan abun gaba ɗaya ya rikice asuma sani abdullahi dalibi ne a jami'a nan ta magadi a NCT yana shekara ta uku a filar inda ake cema electromechanic a haka fita da makanikanci kiran da muke a gwamnati shine ya dawo kan magana ta yi a maido da ake a da. Da masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako kuma na wannan shekara zai daga aya a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri a shekara mai karewa da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ledan Gresham da kuma ni Babangir birnin da na shirya kuma na gabatar nake wa masu sauraro fatan alheri tare kuma da fatan zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya baki ɗaya a shekara ta 2025 da za samu shiga. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa.